كواس في أوهام الكواس نا القاسم ابن علي الحريري ستين دبير na'am da sha takwas wa min zalika annahum yaktubuna kullama kullama ko eh? yawwa eh? da sha bakwai ne eh A'a. 214 ne tashi da kai za mu tashi famin zalika na daga cikin kurakuransu tubu muna bismillahi bi hasfil alifi aina ma waka yanzu in za ka rubuta bismillahi alifin na bayyana ko baya bayyana eh, to kuskure ne dama akta'ul kawas ne fa ba irin kun farban kogi ba manya manya malamai yace wa haisu ma taraba fayuhimuna fihi fi al-alifa innama huzifat minhu idza kutiba fi fawati suwari wa awail al-kutubi likasrati istimalihi fi kulli ma yubda'u bihi sai ga alifin an share shi saboda dukkan rubutu za fara za ka samu an share shi yace wa takdirul kalami fil basmalatil musaddarati wato in za ka fara rubutu in za ka rubuta bismillah ko takdir shine abda'u bismillahi ne ko kuma wa aftatiu bismillahi kaga ina kam bi i ta bayyana ko alifin ya bayyana ko to yace fatarku ishari hazal fili faturika faturika isharu hazal fili lidilalatil halin hadirati alaihi sai aka bar bayyanawa saboda yanayi yace ce fa'in ubriza Eh, wato mana faturika izharu hazal fi'il sai aka bar bayyanar da wannan fi'il din wato abdau din ko astafti ko astafti din amma dai haka asalin yake duk inda bismillah ta zo to akwai akwai astaf akwai abda'u ko astafti fi'ili wanda zai wajabtar da bayyanar alifi a bismillah din to yace yace faturika fatarku isharu hadha alfili lidlalati hali hadirati alayhi yace fa in ubriza wato to in aka fa in aka bayyana da shifa to wajaba isfatul alifi kama usbitat fi qawli ta'ala iqra bismi rabbika wasabbi bi ismi rabbika in dai fi'ilin ya bayyana to dole za ka bayyana da alifi inda bai bayyana ba kenan shi fi'ili tunda shi ma'amulul fi'ili ne bismillah to in amilinsa bai bayyana ba to nan hajjaza kai kun gane wannan ya ce wa ƙarar aitu a hadal ayani na ga ɗaya daga cikin bayyanannun malamai hariri dai ya ce mutum ahadul ayani almutashabbi'ina bi da'awar bayani wanda ya ƙoshi da ikirari na ulumul bayan na ilimin balaga kataba fi sadari kitabi yace yayi rubutu a farkon littafinsa mai rubuta ce bismillahir rahmanir rahim astabtihu kaga ya kawo fili din amma ko bai kawo alifi ba dama kaga kurakurin manyan malamai ne ai ake fitarwa ai gyara ka gani yace wa bihi astajihu fa hazafa alifa bi ismillahi ma isharil fi'li kuma kuma ga can filin a ƙarshe kaga yace bismillahir rahmanir rahim astaftihu to da abin da ya kamata alifin ya zo yace wa qad wahima fi hasbi ya yi wahami a shafe shi wa abana fi kusurin istifsari wa ba'fi ya bayyana da gajiyawa a wajen fasaha da kuma rauni wa ma kana yasungu lahu hasful alafi ai ya halatta kawai ya share alifi illa annahu a dafa bilwawi da ya ce bismillahir rahmanir rahim wa astaftihu ya kawo kaga ya fasmu tsakani nan ne kawai halatta ya share alifi yau saboda lai ba ka karanta ba ina za ka gane haka kaga wannan dai ba na hau bane ba sarhu bane eh sai a irin nan kawai za ka same shi shi sa larabci da yawa eh yace kama yaktubu qaumun badal basmalati wa bihi asta'inu ko eh bayan su yi bismillah sai ce wa bihi asta'in to ko ba su yi sa alifin ba saboda wa ya zo ya yi faslu fa yakunu takdiru kalami astaftu bismillah ko ya wa bihi asta'inu yace na'am wa qad mana aksarul ulama'i bi awda'il hija'i min hasfi hadhihi alifi illa indal ibafat ila ismillahi ta'ala kasatan kai akwai malamai ma da suka haramta share alifi sai dai in an yi ibafanta da sunan Allah ne kawai fa in ubifa ila gairihi kamar misali kace billahi nan ne kawai ko in aka wato in kace in ka kawo rahamanu kace bin rahamanu ko to wajaba isbatul alif min asma'il husna kenan nahu ar-rahmanu wal qahharu to wajaba isbatul alifi fi fi kadbi bismillahi rahmani rahim ka gani sai ka ce bismil rahmani bismil kahar ka ga dole ka kawo alifi da lafi ma gaba ɗaya nan wa allala fi zalika bi illati madari hatin labzataini wa nazairi ma fil kalami saboda karancin zagayawar ar-rahmanu kaharu ta yi kaɗan akan zagayawar allahu ko wa inda iftisal amal da kuma wajen fara ayyuka da allahu ake farawa to sai waye ku yi ba sai malaman fulatanci ko eh eh, eh? sai malaman fulatanci a ah, ai ta sun gashi zuwa eh? to bismillah